وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودساكي ساكي a yammaci na biyu a cikin watan ramadan shekara ta 1435 wannan yana jin shine na 27 ko a cikin watan Jun na shekara ta 2014 an kai da tara to mun canye shi ya samu kamanta muna a nan masallacin abu huraira radiyallahu anhu da ke birnin sokoto kuma jiya a darasi da farko na wannan wata mun kammala tafsirin suratul anfal za mu shiga ta wainiyarta uwar tafiyarta suratul bara'a wadda sahabbai suka rubuta ta cikin alkur'ani bayan suratul anfal ba su sa bismillahir rahmanir rahim don haka alaramma gare ka suratul tauba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم ۖ وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين suratu tauba wannan sura an ba ta suna at-tauba sura ce madaniya bal ita ce sura ta ƙarshe da Allah ta'ala ya saukar ta sauka ne a lokacin ɗaukakar musulunci a lokacin da ita amfal da ta gabace ta ta sauka ne farkon zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a Madina saboda ka tsakanin amfal da tauba akwai shekaru wajen goma to ya aka yi suka haɗe wuri guda haka maɗaukakin sarki da ya saukar da ƙur'ani ya tsara abinsa allah ta'ala ya saukar da ƙur'ani ba jeriyan da yake ba alahul mahfuz a'a daidai yanayi da lokacin da allah yake buƙatar saukar da shi amma idan aya ta sauka ko sura ta sauka sai manzo allah ce ku saka ta tsakanin wuri kaza da wuri kaza haka aka tattara alƙur'ani sabai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarce su da yin bismillah tsakanin amfali da tauba ba wannan yasa surori 114 ke cikin qur'ani kowace tana fara da bismillahir rahmanir rahim in bada da suratul tauba wannan shi ke nuna mana cikakken tsarin da Allah ta'ala ya bawa littafinsa saboda yau shekaru 1430 ko akalla da 25 da cikawar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma ba mu taɓa jin wanda ya kauɗi ko a rubuce ko a karance ya masu rutu tauba bismillah inda littafi ne da yake karɓar sauyi da an samu ko da sahawan an yi wani bugu na alƙur'ani wanda an manta an sa bismillah saboda yau da gobe ko wata sura tana da bismillah yanzu da alaran mai karanta kun je bismillah akwai alaran da ya taɓa karanta ta da bismillah ka taɓa jin husari ko min shawi ko abdul basit ko huzaifi ko sudaisi ko shiraim ko wani daga cikin makarantar alkur'ani ya yi kure sahawan ya yi mata bismillah to allah yadda ya saukar da littafin sa kai digo ba a canzawa wasali ba a canzawa kalima ba a canzawa ba a ƙari a cikinsa ba a rage saboda me saboda littafi ne wanda la ya'tihi al-batil min ne yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid an kira ta suratul tauba saboda a cikinta Allah ta'ala ya ambaci sha'anin munafikai da yawa kuma ya kira su zuwa ga tuba an kira ta suratul tauba saboda sura ce da ta zo ƙarshe ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam tana kiran duk duniya ta tuba daga kafirci ta dawo ga musulunci an kira ta suratu tauba saboda ta yi maganan annabi sallallahu alaihi sallam da muhajiruna da ansa da suka fita yakin tabuka Allah ya kira ta sa'atul usra lokacin tsanani lokacin wahala ga zafi ga karancin abinci ga babu ruwa ga hanya ga babu hanyoyin sufuri a cikin wannan yanayi annabi sallallahu alaihi yace mutane ku fito mu yi tafiya duk ya kokan annabi sallallahu alaihi wasallam in zai je tauriya yake yi saboda yaƙi ɗan dabara ne kada a gano inda zai na ma banda tabuka kai tsaye ce su tabuka zamana domin duk munafiki bai iya zuwa tabuka to bayan sun tafi sun dawo sai Allah ta'ala ya ce duk wanda ya wannan tafiyar duk wanda ya je yaƙin tabuka duk wanda ya tattaki zuwa tabuka tare da manzon Allah daga cikin muhajirai da ansarai Allah ya yi tuba gare su ba su da sauran zunubi Allah ya yafe musu sai ce kuma akwai mutane uku da ba su je ba su ma khullifu ala salatatin ladina khullifu kwana hamsin ba a sa da su ba a fitarwa da su hilal ibn rabi' da muraratu hilal ibn umayya da muraratu ibn rabi' da ka'ab ibn malik Allah ta'ala ce su ma waɗannan uku an yafe su da ka ba wanda ya fice in banda munafikai ko Allah ya tuba a gare shi za ka sai aka ba wannan sura suna suratul tauba Allah ta'ala ya fara ta da bara'atun min Allah wa rasuli ilal na ahadtum minal mushrikin Allah yana nuni zuwa ga alƙawuran da aka yi a baya kafin ai fathu makka an yi sulhu hudaybiya sulhul hudaybiya ya faru ne a shekara ta shida bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar ma quraishawa makka ya tafi sa zuwa madina abin da ya faru a wannan lokaci shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi mafarkin cewa gashi tare da sabbai suna ɗawafi suna sa'ayi sun gama wasu na aski wasu na rage gashi sai ya sanar da sahabbai bisa ga wannan mafarki domin mafarkin annabawa gaskiya ne sai ya azumar zuwa umra sahabbai suka raka shi amma da ya zo bakin gabar shiga maka yana a wani guri da ake kira hudaybiya sai mushrikai suka tare shi suka ce ba zai shiga makka ba tunan ne aka kwana biyu ana aike da manzanni da saƙonni suna yawo aka samu jekadu daga bangaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jekadu daga bangaren Quraysh daga ƙarshe aka cimma sasantawa kuma manzon Allah ya aminta cewa zai koma Madina ba zai umra a wannan shekara ba kuma ya aminta cewa za a dakatar da buɗe wuta tsakaninsa da kafirai na shekara goma kuma ya sa hannu ga yarjejeniya cewa idan musulmi ya yi daga madina ya zo maka ku riƙe idan kafiri ya musulunta ya ce madina za mu maido muku da shi a wannan yarjejeniya babu adalci kenan a cikinta amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya amince saboda me saboda ya ga abin da ya gani Allah ya nuna masa abin da sauran mutane ba su gani ba wannan alkawari na tsagaita buɗe wuta na shekara goma ya shafi annabi da duk wanda yake da halifanci da shi halif shine wanda aka yarjejeniya ta taimakon juna tsakanin kabila da kabila ko al'umma da al'umma ko jama'a da jama'a ko mutum da mutum ko gida da gida sannan ya shafi ƙuraishawa da duk wanda yake da halifanci da su duk wanda yake da ƙawance da su a wancan lokaci huza'a ƙabilan huza'a ta yi ƙawance da annabi sallallahu alaihi wa sallam a yayin da ƙabilan banu bakar suka yi ƙawance da ƙurashawa bisa ga wannan yarjejeniya annabi sallallahu alaihi wasallama bai da halin taɓa ƙuraish bai da halin taɓa banu bakar ƙuraisha ba su da halin taɓa manzo Allah ba su da halin taɓa kuzaa, sai ƙuraish suka kwance alƙawari suka kai hari ma kuzaa a lokacin da ta yi faɗa da bakar bisa wannan kwance alƙawari da suka yi a ta zo ta nemi ɗauki ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya alƙawarin taimakonta kuma ya ɗaura mara yaƙi da ƙurashawa wanda wannan shine zamo dalilin buɗe garin makka gaba ɗaya sai makka ta dawo hannun manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a shekara ta takwas sai ya shugabantar da attab ibn usaid wani matashi ɗan shekara goma sha hudu ya zamo shine gwamna shine sarki shine liman shine malam shine alkali shine komanda shine mai sawa da fitarwa shine mai daurawa da kullewa don haka shi ya jagoranci hajjin shekara ta takwas a shekara aka wajabta hajji ya jagoranci al'umman musulmi mutanen garin makka aka yi hajji a shekara ta tara annabi sallallahu alaihi wa sallam ya so ya tafi aikin hajji amma dalilai biyu suka hana shi dalili na farko aikin hajji bai faɗo daidai lokacin da ya dace saboda ƙuraishawa suna da wani abin da ake kira nasi abin da za mu karanta shi nan gaba kaɗan bayan wasu ayoyi innama nasi'u ziyaratun fil kufr idan hajji ya zo lokacin tsananin zafin rana sai su ce mu ƙara wata biyu in ya zo lokacin ana wata hidima ko ana yaƙi da wata ƙabila sai su ce mu ƙara wata uku har sai mun gama yaƙi to sai suka yi ta jujjuya aikin hajji ba lokacinsa ba don haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya so aikin hajji ya koma daidai yadda Allah ya tsara abinsa daga nan ba za a canza ba tunda tunda al'amarin makka ya dawo hannun musulmi dalili na biyu mushrikai suna hajji saboda ƙurayshawa sun gadi wato murmushin addinin annabi ibrahim alaihissalatu wassalam shi yasa in kalura suna kaciya addinin annabi ibrahim suna shan ruwan zamzam suna dawafi suna sa'ayi suna fita muzdalifa amma ba sa zuwa arafat saboda arafa ta fita daga harami sai su ce su ashabul haram ne ba su fita zuwa illi suna abubuwa da yawa na addini amma kuma sun shigar da son zuciya sun canza abubuwan aka suna dawafi tsirara a lokacin dawafi suna kiran wani Allah suna shirka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya so sai an tsarkake maka gaba daya daga wannan shirkoki da waɗannan bid'o'i irin yin dawafi tsirara sannan ya zo aiki haji don haka sai shugabantar da na'ibinsa na ɗaya wazirinsa na farko na hannun damansa babban amininsa surukinsa mataimakinsa abokin tafiyar saurin hijira abubakar abdullahi ibn abi hafata sai ce je jagoranci mutane su yi hajji a wannan shekara ta tara bayan fitar abubakar siddiqu ne radiyallahu anhu sai Allah ya saukar da suratul tauba sai manzo Allah ya tashi kaninsa dan baffansa Ali ibn Abi Talib yace ya cimma Abubakar ya bi shi ga saƙo ya karanta ma mutane don haka aka je aka yi aikin hajji a wannan shekara abubakar shine jagora amma duk inda ya hudu bai kare sai ce ina kanin manzon Allah tashi ka isar da saƙon manzon Allah shi shine kadan manzon Allah shine wakilin manzon Allah wajen jagorancin al'umma shi kuma Ali ibn Abi Talib shine wakilin manzon Allah wajen isar da saƙon wannan bara'a da zamu karanta sai Allah ce bara'atun min Allah wa rasuli barranta ta tabbata daga wurin Allah da wurin manzon Allah ila ladina ahadtu minal mushrikin zuwa ga waɗannan da kuka yarjejeniya da su daga cikin mushrikai don haka duk wata yarjejeniyar da aka samu hannu ubangiji dauke sarki ya samu ta jan x ya soke ta babu wani alkawari tsakanin musulunci da kafirci dama an yi alkawari ne a lokacin da musulunci yake da rauni yanzu musulunci ya yi karfin da ya riga ya yi shinge ya huta da rana fasihu fil ardi arba'ata ashhur da haka mushrikai ku tafi a hankali cikin ƙasa ku yi yawo duk inda kuke so mun ba ku wata hudu wa alamu annakum ghayru mu'jizillah ku sani duk shirin da kuka yi a wata hudun nan ba ku iya gagarar Allah wa anna Allah mukhzil kafirin kuma lalle ubangiji mai shirin wulakanta kafirai ne saboda haka ko ku dawo ku musulunta ko ku kaskanta amma mun ba ku sanarwa ta wata hudu kun ga ashe ba bukatar bismillah a wannan sura saboda me saboda tun farko da razani ta fara sura ce ta barazana babu bismillah kuma akwai arrahmanir rahim maganan tausayi da jinkai ne wannan suran ba maganan tausayi take ba maganan ku zo ku musulunta lokaci yayi in ba haka ba ku fita ku bari ku bari mana kasamu Allah ta'ala ya ce wa azanun min Allah wa rasuli ga sanarwa shine azan kun ga idan lokacin sallah ake yi azan sanarwa ce cewa lokacin sallah ya yi hayya alasala, sala hayya fala ko wa azanun min Allah wa rasuli to an ba da shela an ba da sanarwa wadda ta fito daga fadar Allah da fadar manzon Allah ilan nasi zuwa ga mutane yawmal hajjil akbar a isar da wannan sako a ranar hajji babba wace rana ce yawmal hajjil akbar wasu malamai suka ce ranar arafat wasu malamai suka ce ranar sallah ranar layya wasu malamai suka ce a duk kwanukan aikin hajji zance mafi rinjaye shi ne na tsaka cewa yau hajjil akbar ranar sallah kenan saboda me saboda babu radda ake ibada kamar wannan rana babu radda hajji yake kankama kamar wannan rana a ran nan ake jifa a ran nan ake yanka a ran nan ake aski a ran nan ake dawafi a yi sa'ayi sannan a wannan rana ake hadaya a yi layya faɗa min duk tarihin duniya wace rana take haɗa waɗannan ayyuka babu ranar da ke haɗa waɗannan ayyuka in ba ranar sallah ranar laye kenan da aka ake kira ta yawmul hajjil akbar ranar hajji babba to a wannan rana a isar da wannan shela an Allah bari'un minal mushrikin wa rasul cewa Allah da manzo sun barranta daga mushrikai amma kaga ladabin alqur'ani bai ce an Allah wa rasulahu bari'ani ba sai ce an Allah bari'un min al-mushrikina sai ce wa rasuluhu wawul atafi anan tana komawa ga mansubin anna anna Allah bari'un wa anna rasulallahi bari'un min al-mushriki da haka in ka zo ka kula da wasalin da kyau anna Allah bari'un min al-mushrikina wa rasuluhu kada ka ce wa rasule wani ba ƙauye wani jahili ya karanta alƙur'ani bai iya ba sai ce anna bari bari'un min al-mushriki wa rasule wani mushrikin ba ƙauye sai ce wa ana min man bari allahu min wai Allah ya baranta daga mushrikai ya baranta daga banzosa sai ce to shi ma duk ya baranta daga gare su daman ba musulunci yake so anna allaha bari'un min al-mushrikina wa rasuluhu aidan bari min al Allah ya barranta daga mushrikai manzo Allah ya barranta daga mushrikai babu sauran sassauci babu sauran yarjejeniya babu sauran alkawari Allah ya ɗaukaka addininsa ya yi masa shingi ya huta da ratsi da haka ba wanda isa ya sake ma addinin musulunci shishigi musamman a ƙasar da ya kafu don haka a lokacin da amirul mu'minin amirul hajj abdullahi ibn abi quhafa as-siddiq radiyallahu an yake huduba shi kuma sayyidina ali ibn abi talib sai ke isar da sako ala la yahujjanna ba'da al'am mushrik wala ya yatufanna na bilbaiti uryan wala ya yaqrabanna na al haram mushrik billah wala ya al jannata illa nafsun mu'mina ababe hudu yake faɗi kada wanda ya saki mushrikin da ya saki zuwa aikin hajji kada wanda ya saki dawafi tsirara kada mushrikin da ya sake shigo shigowa harabi sannan ba wanda zai shiga aljanna sai mumini don haka maganan kafirci a jaziratul arab duk inda larabci yake kafirci ya ƙare allah ya yanke hujja a lokacin da wannan sura take sauka shekara ta 22 kenan da saukar ƙur'ani allah ya tsayar da hujja ko bai tsayar da hujja don haka duk inda larabci yake tsibirin larabawa babu sauran kafirci da yaren da suka iya Allah ya shekara ashirin da biyu yana kiransu suka ƙuntata ma manzon Allah suka takura masa suka azabta jama'arsa suka kore su daga gidajensu sannan Allah ta'ala ya ɗaukaka su ya ɗaukaka addinin nan nasa ya bayyanar da shi ya fitar da hujja ƙarara duk wata shubha da tarnaki da ke cikin kansu Allah ta'ala ya warware shi don haka babu sauran shirka a jaziratul arab in kana son kafirci ka je farisa babu laifi in kana so kafirci ka je roma babu laifi in kana so kafirci shiga afirka babu laifi a nan ne aya take aiki la ikraha fi din amma a ƙasar larabawa ƙasar ta riga ta zanta allah da manzo ko ka musulunta ko ka fice ka fitar ka ba mutane wuri don haka allah ta'ala ya ce fa in tubtum fa huwa khairul lakum kaga ubangiji bai yanke musu kauna ba idan kun yi tuba kun dawo mu addini wannan ya fi maku alkhairi wa in tawallaitum in kuka ba da baya fa'lamu annakum ghayru mu'jizillah ku sani ko ba masu iya gagara Allah bane wa bashiril ladina kafaru bi azabin alim manzo Allah kai bushara ga waɗanda suka kafirta da azaba mai raɗaɗi? wani zai yi mamaki ce ni sai in ji an ce azabun alim wani wuri a ce azabun shadid wani wuri a ce ah, azabun azim ana ta duk azaban nan guda ce sai mu ce ba guda ba ce ta danganta ga waɗanda ake ma'azaba akwai a'immatul kufur ko ba haka ba waɗanda su ne jagororin kafirci ba su tsananin faɗa da addini sun zamo ƙashin bakin tulu ga manzon Allah ba su shiga addini ba su bari a shiga addini wanda ya shiga addini bai sararawa da gare su wannan ba su ɗaya da waɗanda kafirci suke yi amma ba sa faɗa da musulunci ba su ɗaya da wanda ya ma amince ya ba da goyon baya ya musulunci duk da shi baya yi a kodin da haka abdullahi ibn uraiqit kafiri ne amma shi manzon Allah jagora ya gwada masa hanyar zuwa madina kana kana hada shi daya da abu sufyana a wancan lokaci shi da yake cewa duk wanda ya kawo mana kan muhammadu ko ya kawo mana gangar jikinsa ko ya taho mana da shi a daure za mu ba shi raƙumi ɗari suna ɗai to kaga azaban ma iri iri ce kenan akwai azabun alimun akwai azabun shadidun akwai azabun azimun akwai da sauransu da sauransu wata balaga ta alkur'ani ita ce amfani da kalmar bushara a irin wannan wuri za ka ji allah ta'ala ce wa bashirin ladina kafaru bi azabin alim asalin bishara in ka ji bushara to abin da rai ke so ake mata bushara da shi nizara ita ake da abin da rai baya so wa li'unzirakum bihi wa man balag inni nazirun lakum baina yadai azabin shadid nizara nazir gargadi ba da tsoro ga abin da ake son ka bari kenan amma bishara ga abin da kake yi to amma ana sai Allah ta'ala ce wa bashirin lazina kafaru ka ce makafirai albishirinku idan sun ce goro sai ka ce bi azabin alim za ku gabu da azaba mai rada wato wannan azaba cikin azaba ke kamar yadda Allah ta'ala ce wa in yastaghisu yughathu idan in wuta sun nemi agaji za a masu agaji me bima in kalmuhu li yashmil wujuh da ruwa mai tsananin tafasa mai kama da ruwan kurji mai ɗoyi mai wari wanda saboda zafinsa da sun kusanci fuskar su fuskar za ta dahu ta fada cikin ruwan don Allah agaji ne aka masu amma an ce yughasu za a masu agaji haka yake kamar a ɗaure fursuna cikin rana a bashi yana jin matsanancin kishi sai a ɗauki kofin tangaran fari tas cike da ruwa da ƙanƙara da ganinsa daga nesa da Allah zai ji sanyi ko ba zai ji sanyi ba sai a taso masa sai an zo gab da shi sai a kifar da ruwan sai a koma da Allah sauƙi ya kama shi ko ƙarin azaba azaba bisa azaba kenan zaka azaba ninki biyu ce so wannan balaga ce ta alqur'ani wa bashiril ladina kafaru bi azabin alim bashirin munafiqina bi anna lahum azaban aliman azaban aliman sai Allah ta'ala ce bi anna lahum azabun anna lahum azaban yawwa illa alladhina ahadtum min almushrikin sai waɗanda wato Ƙur'ani yana tafi daki daki mataki mataki tafiya yau tafiya an riga an tsoratar da su duk wani alƙawarin da aka yanzu bai zama dole akan wayan manzon Allah ba sai Allah ce illa alladhina ahadtum min almushrikin thumma lam yanqusukum shay'a sai fa ƙabilun da kuka yi alkawari da su na mushrikai kuma ba su rage maku komai ba walam zahiru alaikum ba su taimaki kowa a kanku ba walam yuzahiru alaikum ahadan ƙabila biyu ne banu dabra da banu kinana tun sadda aka yi alkawari da su ba su taɓa sa hannu ga wani al'amarin da za a ɗauka a matsayin kwanci alkawari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka sai Allah ta'ala ya ce fa atimmu ilayhim ahdahu ba su taimaki kowa akan manzo Allah shi yasa ya ce ولم يظاهروا عليكم أحدا مظاهرة الظهر shine bayanka ko akwai abin da hannunka baya iya ɗauka amma bayanka zai ɗauka misali kana iya buhun gero da hannunka amma ka ɗora a baya fa sai ka kai shi a to muzahara shine taimako shine agaji shine goyon baya shine tallafi Allah ta'ala ce ba su ko ɗaya ba ga makiyanka atimu ilayhim ahdahu ila muddati to waɗanda suka yi haka ka cika musu alƙawarin su zuwa lokacin da aka diba musu inna allaha yuhibbul muttaqin haƙiƙa Allah yana son masu takawa waɗanda ba sa cin amana da haka tunda kai alƙawari da su yana daga cikin takawa kada ka warware alƙawarin da kai da su amma dai an riga an yi shela ta gaba ɗaya cewa wata hudu aka bayar to idan wata hudu sun ƙare me za a yi فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم فإذا انسلخ الأشهر الحرم التي idan waɗannan watanni masu alfarma suka ƙare wasu malamai suka ce watanni masu alfarma suna maganan shawwal da zulƙada da muharram da abin nan shawwal zulqa'da da zulhijja da muharram da rajab watanni ba su alfarma guda amma siyakin alqur'ani yana nuna ba su ake nufi watannin nan dai da aka haramtar da taɓa mushrikai wata hudu da aka ba su notice su je su yi shawara idan suna so su shigo musulunci idan suna so su bar ƙasar in ba haka ba to duk abin da suka fuskanta duk abin da ya fuskance su suka ja kansu sai Allah ta'ala ce idan waɗannan watanni masu alfarma suka kare kenan daga goma ga watan muharram da aka ba su sanarwa zuwa goma ga watan rabi'ul akhir kun ga goma ga watan muharram goma ga watan zulhijja in ka zo goma ga watan muharram wata ɗaya goma ga watan safar wata biyu goma ga watan rabi'ul awwal wata uku goma ga watan rabi'ul akhir notice ya ƙare duk shirin da suke su shi a wannan wata hudu idan sun ƙare Allah ce faqtulul mushrikina haisu wajadtumu ku kashe mushrikai duk inda kuka gansu wa khuzuhum ku kama su da hannu wahsuruhum ku ɗaure su ku taƙaita su kuma su ɗaurin talala ku kewaye su wa qudu lahum kullu marsad duk wani rango duk wani lungu duk wata kwarkwada da za su bullo ku je ku tare ku kame su fa in tabu idan sun tuba wa aqamus salata suka tsayar da sallah wa atawuz zakata suka bada zakka to wannan ka fa kallo sabilan duk sai ku sake su kaga dai har yau musulunci ba wai son yake su ci gaba da zuwa suna mutuwa kan kafirci suna shiga jahannama duk dai wannan barazana da ake musu mai ake so su dawo su shigo musulunci idan su shigo musulunci akwai sharuɗa tabu wa aqamu salata wa atu zakat su tuba su shigo musulunci kenan sannan su tsaye da sallah su ba da zakka waɗannan tagwaye ne ba sa rabuwa su uku kalman shahada da sallah da zakka ba sa rabuwa duk wanda ya raba su ya cancanci a yaƙe shi ba ka cewa ni ina musulunci ba na sallah ai babu musuluncin da babu sallah a cikinsa ba ka cewa ni ina musulunci ina sallah amma kuɗi na ba wanda ya sai taɓa akwai wanda ya sai taɓa kai ma da akwai wanda ya sai taɓa ka idan baka ba da kuɗin ba baka taɓa su mu sai mu taɓa ka mu kama ka kuma mu yaƙe ka har sai ka ba da su idan a wurin yaƙi an kashe ka an kashe banza kuma an tura gawar banza zuwa jahannama kaga kenan rukunan musulunci tare suke mafi girman su bayan tauhidi sallah saboda ita ta tara duka ita ce wadda bata da uzuri kaga zakka duk wanda baya da kuɗi bata hawa kansa kaga hajji duk wanda baya da iko baya hawa kansa idan ma kana da kuɗi amma baka da lafiya <coughs> ba a ɗora ba zuwa hajji idan wata azumi ya kama kana da mummunan ciwon ulcer ko diabetes yunwa tana kama ka ko sha biyu na rana baka iya kai baka ci abinci ba kuma hajji azumin ba zai yi gare ka ba amma ko an kire maka hannun dama an kire na hagu an kire kafar dama an kire hagu kana kwanci kutumbu akan katifa ko akan tabarma idan ka ji hayya ala sallah dole ne ka kabbarta sallah to da me za ka yi kabbara harama da zuciya da mi za ka yi ruku'i da zuciya da mi za ka yi sajada da zuciya da mi za ka zauna da zuciya da mi za ka miƙe da zuciya idan harshen yana aiki ka yi ƙira'a in baya aiki ka yi ƙira'a da zuciya sallah dole ce kuma ba a ɗaga mata kafa ba a ɗaga mata kafa daga lokutan da Allah ya sa mata inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawqutan masu jihadi ma mun karanto a suratul ma'ida cewa suna sallah ana yaƙi ana sallah ka sallah ita ce jagoran addini ba sani ba ko ruwaya ta inganta daga umar ibn al-khattab radiyallahu an yana cewa as-salatu imaduddin ba bai inganta daga manzo Allah ba na tabbata amma daga sayyidina umar ban sani ba ko ya inganta ko malam jabir zai tabbatar mana wannan ruwaya eh? ba wannan lafazin ba wannan ɗaya da na kawo bai inganta daga to ya inganta daga as-salatu imaduddin to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa amuduha as-sala wa zirwatu sanamiha al-jihadu fi sabilillah saboda haka duk addini ba abin da ya kai sallah shi yasa sayyidina umar lokacin da ya kafa gwamnati abin da ya ce ala inna ahamma umurikum indi as-sala ni policy din gwamnati na sallah ita ce at the top of priority ita ce a saman tsololuwar abubuwan da gwamnati na ke ba muhimmanci sallah saboda haka idan ka ce ka musulunta baka sallah to ba musulunci ne kake yi ba to ita kuma sallah gwanta ita ce zakka dole ne ka fitar da zakka a cikin dukiyarka idan lokaci yayi idan baka fitar ba a kama ka da karfi a kaba kamar da na abubakar siddiq radiyallahu anhu zaka sai Allah ta'ala ce idan sun yi tuba sun tsayar da sallah sun bayar da zakka fa khallu sabilahum ku sake su don haka yanzu duk mushrikin da aka bayan wata hudu ya zama fursuna amma idan ya musulunta yadda ya sallah yadda ya bada zakka kenan inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai to idan mushriki yana son ya gane addini ta wace hanya zai gane sai Allah ya ba mu wani umarni وإن أحد من المشركين وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون التي وإن أحد من المشركين استجارك فأجره idan wani mutum ɗaya daga cikin mushrikai ya nemi kariyar ka to ka kare shi ko da bayan wata hudu idan mushriki ya zai ce shi da yanzu so yake ya zo ya ji labarin addini to a ba shi kariya a ba shi security a masa escort ya zo wurin da za a karantar da shi addini har ya saurara ya fahimta hatta ya sami a kalaman har sai ya ji maganar Allah don haka duk shekarun nan ashirin biyu da aka yi ana isar da saƙon musulunci idan ya ce shi har yanzu bai jiya ba to ya zo har masallacin manzo Allah a karantar da shi ya koma sannan ya ci gaba da shawara ubangiji ya yi amanna ya sani ya tabbatar cewa duk wanda ya zo tsara qur'ani in dai da ka zuciya ne kuma yana balarabe to dole ne ya musulunta saboda zai ji maganar da ya tabbatar da ba ƙarya ce ba duk waɗanda suka saurari ƙur'ani daga cikin laraba a wancan lokaci kun ba su musulunta ba kangara ta hana su shi sa walid ibn bugira da aka aike shi je kada wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam je ya sasanta da shi da je bayan ya gama duk barazanar da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka gama a farakta yace na'am yace to bismillah sai karanta musu qur'ani sai fuskarsa ta canza ya koma wurin mushrikai tun daga nesa suka ce wannan fuskar da ya tafi da ita ba da ita ya dawo ba da kyar in ba muhammadu ya sai ya ce shi yanzu suka ce ya aka yi ya ce na haɗu da shi ni dai shawara ta ku kyale mutumin nan suka ce shi ya aka yi ne ya ce wallahi na ji magana wadda wallahi ba magana take sama da ita ya ce samanta wani zaƙi ne da shi kasanta wani marmaro ne yake gudana a kewaye da ita wasu hikimomi ne waɗanda kowa bai iyawa da su suka ce kai ne muhammadu ya sayar ce kai ce wannan kuma ruwan ku je ku yi yadda kuka ga dama ni na gama isar da sako gare to Allah ta'ala ce a ba duk mushrikin da yake son sauraron addini dama ya zo ya saurara summa ablighu ma'mana sannan bayan ya zo ya ji karatu a mai da shi inda zai aminta in ya so daga baya je a yake shi Allah ya ce zalika bi annahum qaumun la ya'lamun abin da yasa Allah ya bada wannan umurni, saboda larabawa mutane ne da ba su da ilimi to a ba su dama su zo su yi karatu zaka musulunci ba haka ɗaya ke yanke mutane hukunci ba sai ya isar da saƙon saƙon ya je wa an fi anfusihim qawlan balighan maza Allah ka gaya musu magana mai tsananin shiga cikin zukatan su su fahimce ta zaka ya kame da'awa Allah bai sa ka alƙali kana yanke mutane hukunci ba wannan kafiri ne wannan arne ne wannan mushriki ne wannan wata jahannama ba aikinka ba ne aikinka shine ka isar da saƙo ka ja hankalinsu kuma idan ka tashi yi bil hikmati wal mau'izati hasan bil lutfi wal lin idan dai annabi Musa shi da fi ka daraja an yake shi zuwa ga fir'auna wanda ya fi mutanen zamanin ka kangara amma Allah ta'ala ya ce mashi shi da Harun fa qula lahu qawlan layyinan to ba dalilin da zaka zama mai wa'azi amma ka zama mai kaushin zuciya ka zama mai kaushin harshe ka zama mai zage-zage ka zama mai cin mutunci kai al'aurar kowa sai ka tona kai sirrin kowa sai ka zo kan mimbari ka faɗa kai fatar kake wani ya kure ka zo ga laspika kana faɗi don Allah ya baka dama an ka gaba jagoranci addini to wannan ba addini kake ma aiki ba kuma ba tafarki annabi kake bisa gare shi ba tafarki annabi shine a karantar da mutane su fahimta ba a yanke mutane hukunci ba a kai su wuta ba a faɗa musu saƙon Allah har su gane shine Allah ce zalika bi annahum qaumun la ya'lamun saboda mutanen da ba su da ilimi to a tsaida musu da hujja idan suka fahimce ta to za su gane za su koma ga gaskiya كيف يكون للمشركين عهد كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا, كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون Allah ta'ala ce kaife kuno lil mushriki na ada ya ko za a yi a ba da alkawari ga mushrikai ya za a yi su zama suna da ahadun inda la alkawari a wurin Allah wa inda rasuli a wurin manzon Allah ya za a yi suna mushrikai su zama suna da alkawari ai ta kanta shirka tana kwance alkawari ne domin alkawari na farko da dan adam yi da Allah shine zai bauta ma Allah shi kadai to da yayi shirka ya kwance alkawari to don mi Allah da manzo zai so yi alkawari da mushrikai babu dalili da aka wannan tambaya ba mai bukatar amsa ba ce tambaya ce ta ban mamaki ya za a yi Allah da manzo su yi alkawari da mushrikai sai Allah ce illal ladina ahadtum inda masjidil haram sai fa waɗannan da kuka yi alkawari da su a gurin almasjidul haram me ake nufi da almasjidul haram eh masallaci wani ya ce ka'aba wani ya ce masallacin makka aha eh masallaci mai alfarma masallacin da aka haramta shiga oh shirka to a masallaci abu rana ana shirka <laughs> almasjidul haram ya zo cikin alkur'ani da ma'anoni guda hudu tsukakkiyar ma'ana da wacce ta ɗandara ta faɗi da wacce ta fi ta yalwa da wacce ta zamo kandamau tsukakkiyar ma'ana ta farko ita ce ka'aba a walli waje haka shafar masjidin al-haram ka'aba ake nufi ma'anar da take bi mata ita ce masallacin shi kansa masallaci mai alfarma أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله تنا ننتفع من آية بعد ذلك إن شاء الله معنى أن تقرأ تفائي شيء قريب مكة قبل آية كمان الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام هاتي كما صلى الله بني أجد أم هاني أكرمك الله يا سونا نقول gidan ummu hane wanda asibitin da take bayan agogo inda ake ginin ginin yanzu asibitin yara ba misfala ba gefen misfala hannun hagun mai tafiya misfala daga harami a jihad a unguwar a jihad ne aka ɗauki manzo Allah sallallahu alaihi kaga makka kenan ake nufi sannan ma'ana da tafi ta faɗi shine duk hududul haram gaba ɗaya shine kamar wannan aya da Allah ta ce illal ladina ahadtum inda al haram hudaybiya ne ba ma cikin garin makka bane amma yana cikin haram laka hududul haram in ka bi hanyar madina da ka zo masjid aisha hududul haram in ka ta sama jidda can can kan hanya wajen kilomita arba'in hududul haram in ka yi nan hanyar ta'ifa to sai ka kai daidai arafat arafat bakin shiga arafat nan ne za ka fita harami ka shiga hilli duk da musdalifa da mina duk cikin harami suke duk wuraren da ake jifa guda duk cikin harami suke to da annabi sallallahu alaihi wa sallam yace salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi ma siwahu min almasajid illa almasjid alharam wace ma'ana ke nufi cikin hudun nan eh ta farko ta biyu ta uku dudduka kasan yara in suna irin wannan musabaka rediyo da ce uku tara goma can sai ka zance maki biyu alhali kawai gesi da ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce idan an yi sallah a masallacinsa mai alfarma sai ce fi masjidi haza ga nan ba a maganin birnin madina amma dai sayyidina umar ibn khattab radiyallahu an yana cewa huwa masjiduhu wa in wasala ila dimashq dan in an yi ta shi ya kai dimashq ƙasar siriya to masallacin annabi ne amma dai ba birnin ba kaga yanzu ya game duk birnin madina na da duk madina da ka sani da duk sahabin da ka ji ana faɗin sunansa gidan da ya zauna yana da cikin masallaci yanzu yanzu duk ya zama masallacin manzo amma sai ce ta fi falala akan sallah dubu a wani wuri ba wannan masallacin ba ko da cikin madina ne ya ce illal masjid al-haram wannan baya ɗaukan ma'ana ta farko ta ka'aba amma yana ɗaukar ta biyu masallacin harami yana ɗaukar ta uku birnin makka yana ɗaukar ta hudu shine haramin na makka baki ɗaya wanda ya wuce birnin to in ba ka da wata hujja kada ka takaita duk wanda ya sallah a cikin wannan yana iya samu wannan falala ta Allah haka alhaji duk inda ya sallah a cikin makka to yana da falala ninki dubu ɗari da ɗoriya kan wani wuri inda ba wannan ba sai in masallacin annabi ne to shi kuma yana da ninki ɗari ko abin da ya fi ɗari na fata an fahimta don mu fahimci mafhumin masjidul haram cikin ƙur'ani nan da Allah ta'ala ce illa a ahadtu inda al haram al-masjidul haram anan hudaybiya ake nufi kuma yana iya ɗaukar garin makka saboda me saboda inda ana iya cire mata wani gurbi sai a ce ai kusa da masjidul haram amma kuma ya tabbata cewa duk harami ga baki ɗayansa ba cikin garin maka kawai ba ya haramta a farauta ya haramta ai yaƙi ya haramta a zagi ya abubuwa da dama suna da ƙarin hukunci hukunce na wajenta don haka duka masjidul haram Allah ce ta su waɗannan da kuka yarjejeniya da su fa mastaqamu lakum fastaqimu lahu duk sadda suka tsaya bisa ga ku, kuma ku cika musu nasu alƙawari inna Allah yuhibbul muttaqin hakika Allah yana son masu takawa masu tsoron Allah kaifa ya za a yi ma a bar musu alkawari ku lura dai wannan sura tana ta nanata magana alkawari ya tashi tsakanin mu da ku sai yaƙi Allah ce wa in yazaru alaikum la yarqubu fikum illa wala zimma alhalin su ne waɗanda in suka samu sa'a akan kanku suka yi galaba bisa gare ku la yarqubu fikum illan ba sa mutunta zumunta a cikin ku wala zimmatan ba sa mutunta alkawari ya zai fi alkawari da irin waɗannan kamar ka ga mutum zabgege ya ɗauko wani ƙaton sungumi ya sabo wani ƙaramin yaro ya cira sai ka riƙe masa hannu ka ce kai baka san girman kanka ba ba ka daraja ta ƙurciyarsa ka je ka samu ƙato ɗan uwanka mana ba ba ka ba ko mai taɓuwar hankali in ya ga ɗan uwansa yana jin yana faɗa yana faɗa yana bugun mutane in yaga ga ɗan uwansa zuciyarsa za ta karaya ko ba haka ba ɗan fashi da makami idan ya nufatu mota a cikinta sai ya hangi gwaggonsa ina sa ran in mutum ne kammalallin mutum zai ce motar na kai je kai fakin can ba zai taɓa kowa a motar ba albarkacin wa albarkacin gwaggonsa akwai zumunta amma banda mushrikan maka su ba san darajar ƙaraba duk kusancin manzon Allah da su ga shi ɗan babban gida ga gidansu gidan da kowa ya amfana da shi tun tale-tale a tarihi kakanninsa su ne waɗanda suka samu makasar daraja su ne waɗanda albarkacinsu Allah ya tsare harami su ne waɗanda da su ne ƙabilu ke ta mutanen makka ba a tare su ko ana fashi amma duk da haka ba a daraja darajta gidansu ba ba a mutunta shi ba aka masa wulakanci ta kai ma a ɗauko wato ainihin mahaifa ko mushe jini na tsiyaya ɗora masa a waya na sallah a muzanta shi a jawoyin rigarsa a kai ga ƙoƙarin bugun shi da kaiwa ga lafiyar jikin shi sahabbansa ba a ma magana akwai khabbab ibn al-arat shi abinda da ma'uwar gidansa ta yi bawa ne aka buɗe masa makera ya iya kira yana kira zuwa take a makera ta ɗauko ƙarfe ya sa shi a wuta ta ɗaɗara masa a wuya ya kai ƙara gurin manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi ce gaggawa kuke yi Allah zai tabbatar da wannan addini bi izzi azizin au bi zulli zalil mai ɗaukaka ya ɗaukaka mai kaskanta ya kaskanta wala duk abin da ake muku addini sai ya ɗauka amma manzo Allah ya masa addu'a addu'ar ko sai da ta kama matar ko sai abin da ya faru gare ta haka kawai ciwon kai ya kama ta aka dan mata yan wato jikon sake sakin da aka saba ta sha ciwon kai bai tsaya ba wasa wasa ciwo ya fara ruda kunnuwanta wasa wasa ya kama jijiyoyin idanunta wasa wasa ya fara sa ta gigita ta rinka wani abu kamar mai hauka mutane suna bacci tana tashi tana buga kanta ga bango. ƙarshe aka kai ta wurin bokaye suka yi jaye-jayen kalaman da suke yi na aljannu wannan ciwon ba da aljannu wani mai sake ta ba ƙarshe aka ce wallahi ba ta da magani illai a samu ƙarfe a sa ga wuta a yi mata lalas duk a zagaye kanta haka ta dawo makera tana kira habab tana hababu don Allah ka ga Allah ka cece ni don Allah ka sa ƙarfin na a wuta ka gani ka sa mun a nan ka juya nan mutane da suka yi su wannan abu ku duba zinnira zuma ake ba ta tasha an san zuma tana sa kishi kamar yanzu yi wannan da kake ji sai a baka doya a ajiyarwa. ruwa a ce ka sha za a baka ruwa sai ka gama cin doya sai a jaye ruwa cikin rana ku duba bilal yadda ake azabta shi da duwatsu ce tsakiyar rana a kwantar da shi ana cewa ya yi bilata yana ahad ahad ahad babu ruwansu da zumu da dan uwa da dangi da wanda duk dai Allah ce in wa in alaikum la yarqubu fikum illa in suka samu nasara akan ku ba ruwansu da zumunta bayan duk azaban nan da suke musu da suka je Habasha mitin aka aka tara aka tada delegates suka je Habasha suka je duk wani pasto sai da aka je gidan shi aka kai mishi kyauta me ake so su tanye su wurin sarki a bada waɗannan kangararru a dawo da su muka yansu azaba don Allah ina zumunta ka azabta mutum a gidansa ya gudu daga gidan ya bar iyalansa ya je wurin gudun hijira kuma can ka je ka masa azafi da karya ka ce a baka shi ka dawo da shi za ka yi maganin sa Allah ce wala zimma duk wani alƙawari ba sa tsare shi haka ba buƙatar Allah ya tsayar da alƙawarin da aka yi da su na shekara goma yurdunakum bi afwahihim idan sun buɗe baki su yi magana za su faɗi abin da kuke so za su yarda da ku wa ta'aba qulubuhum zukatansu suna kiyawa kafiri duk yadda kaga ya lamlam da baki kaga ya fidda wani abin nan murna yana taya ku murna kama azumi yana muku murnar sallah wallahi ta baki ce amma Allah ta'ala ce yukhfuna fi anfusihim ma la yabduna lak a zukatan suna boye abin da ba su bayyana maka wa aktsaruhum fasiqun da yawan su fasikai ne me yasa Allah ce wa aktsaruhum domin alqur'ani adili ne kaga ai bai daukan muna kafirai mataki guda ba sai karka samu nasu la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahud wal ladina ashraku zaka tar da waɗanda suka fi kowa kiyaya da musulmi shi ne yahud sai kuma mushrikai masu bautar gumaka wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladhina qalu inna nasara zaka tar da wanda suka fi kusa kusa da musulmi da kaunar musulmi da sassauta musulmi su ne kirista haka addinin ma ba ɗaya ba ne. daban-daban ne adawar kuma ba ɗaya bace saboda haka sai Allah ta'ala ya faɗa mana kowanne a matsayinsa ishtaro bi ayatin lahi samanin kalila sun sayi yan kuɗi yan kaɗan da ayoyin Allah suka miƙa ayoyin Allah suka karɓi wulaƙanci suka karɓi yan kuɗi kaɗan fasaddu an sabele suka rinka toshiya daga hanyar Allah innahum sa'a ma kanu ya'malu hakika su abinda suke aikatawa ya munana la يرقبون fi mu'min لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون الله تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة باسا متنتا zumunta ko alkawari ga mumini in dai da mumini ne aka yi shi ba a mutunta shi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga ta'ifa bayan 'ya'yan gidan abdiyale ibn abdikulal sun aiko sun turo masa area boys sun ninka jifarsa da duwatsu suka zubar da jininsa jini yana da rara daga kansa sai da ya kasance jini ya laƙe tsakanin takalmansa da ƙafafunsa annabi sallallahu alaihi wasallam da zai iso makka ya san makka ba ta shigowa gare shi sai ya aika ma mut'im ibn adi wani mushriki ne amma mai sassaucin ra'ayi shi yasa nace muku kafircin ma iri iri yace mut'im ina so in shigo maka karkashin kariyarka mutum ya tara duk iyalansa ya ce ku fito kowa ya rataye kobi suka zo bakin ka'aba suka yi shela suka ce muhammadu ya dawo daga ta'ifa kuma za mu shigo da shi makka duk wanda ya haifi ga uwarsa ya zo ya tare hanyar abu jali da ya miƙe abin da ya ce shin dakata a mujirun an mutabi shin kariya ce za ka basa kana na mushriki ko biyarsa kai ka zan musulmi ya ce bal mujir ni dai kariya ce da bashi ya ce kada a na man a ta yake ta bashi kariya ba inda ya ce musulunci ne to duk gaba ɗaya tara su za a yaƙi za a yi a wannan rana in dai da musulmi ne ba wani alƙawari amma in ba musulmi ba ne to shi kenan ba matsala je a yi ta yi an kafa wa musulmi karen zuka Allah ya ce wa ta'anu fi abin nan ah, wa ulaika humul mu'tadun wa idan su ne yan ta'adda wanda duk alkawarin da ya baya cika shi ne dan ta'adda ba musulmi ba musulmi ba dan ta'adda bane duk inda yake saboda duk abin da yake yi yana la'akari da alkawari yana kiyaye alfarmar zumunta sannan yana ba da ga sannan yana tsaye da hujja sannan yana ba da tazara ta ka karbi gaskiya ba haka kawai yake farma mutane da yaƙi duk wanda kaga ya zo ga gari ya saki wuta ko ya tada bom a kasuwa wannan ba aikin musulunci ne yake ba musulunci ce ya musulunci ba ta'addanci ba musulunci tsaye da hujja yake idan hujja ta tsayu to sannan a ɗauki mataki na shari'a Allah ce fa in tabu wa salata idan sun tuba sun tsayar da sallah wa atawaz zakata suka bayar da zakka fa ikhwanukum sun zama ƴan uwanku na addini kaga anan ana kwadatar da su <coughs> musulmin ana kwadatar da su su tuba su shigo musulunci Allah ce wa yufassilu al-ayati ya'lamun muna rarrabe ayoyi ga mutane waɗanda suke ɗaukan karatu ga waɗanda suke ɗaukan ilimi amma shi wanda baya son karatu shi baya ma zuwa balle a karanta masa don haka musulunci yake ta karfafa <clears throat> ku musulunta ko ku fita ko ku zo a karantar da ku domin ku gane in ba ku gane ba saboda haka ya ku ma musulmi addinin musulunci addinin hujja ne ba addinin karazubi ba ne ba addinin hayaniya ba ne ulhatu burhanakum in duk wanda ya da'awa ya ce ga bayani sai a ce ina hujjarka in ya kawo ta sai a saurare in ya kawo hujjarsa sai a saurare ta idan ta daidai da qur'ani da sunna a karɓe ta idan ta saba qur'ani da sunna sai a yi watsi da ita ko wane ne shi ba a karɓar ta ya Allah kai mana dace ya Allah ka dora mu akan gaskiya ka tabbatar da mu akan ta ka karɓi rayuwar mu akan ta Allah kuskuren mu ka gyara mana tuntuɓin mu ka tada mu Allah talaucin mu ka kawo mu wadata madadinsa Allah mu ka kawo mana aminci a maimakonsa Allah jahilcin mu ka kawo mana ilimi a maimakonsa ubangiji ka ɗauki musulunci ka taimaki musulunci da masu taimakon musulmi yan uwa mu waye gari a yau da wani babban rashi na wata mahaifiya mu. dan uwanmu ɗaya daga cikin limaman wannan masallaci Sheikh Sani Abdullahi Jos Allah ya yi mahaifiyar rasuwa cikin daren jiya da yamman nan kuma ina hanyar zuwa masallaci na adan na samu kuma labarin wata rasuwa ita ma ta wata innata mahaifiyar wani babban amini na umar faruk adili a jihar kano haka ina roƙon addu'ar 'yan uwa ga waɗannan bayan allah allah ya sanya makwancin su allah ya rahamce ishe su allah ya hutar da su allah ya sa kaburburan su su zamo dausayi da cikin dausayin aljanna allah ya ɗauke musu azaba a cikin wannan wata na azumi da abin da yake bayansa ubangiji ya sa aljanna ta zama makomanmu a komasu duk wanda yake da halin da zai ma dr sani abdullahi jos ta'aziyya sai buga masa waya yana can Jos amma wannan masallaci zai tada delegate ɗin musamman insha Allah domin a je can Jos a yi masa gaisuwa muna fatan Allah tabaraka ta'ala ya samu gama lafiya ya cika da imani ya rufa mana asiri اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما بقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين